واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أتي قبل كراتل في صحيح مسلم يومنا سافير لهدي قوما ga watan takwas watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara uku wadda ta yi daidai da sha uku ga watan uku watan maris kalandar albashin shekara biyu muna cikin kitabu salah littafi na hudu ko na biyar a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun karatun da ya gabata jiya mun tsaya ƙarshen babi na goma sha shida wannan littafi hadisi mai lamba sittin da hudu ɗari hudu da hudu a cikin baka ko hadisi mai lamba ɗari tara da talatin da uku yau insha Allah za mu tashi babi na goma sha bakwai hadisi mai lamba 65,405 a cikin baka ko 934 Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud babi da zai bayanin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan gama karatun tahiya ana bayan mutum ya gama karatun tahiya to kuma an shar'anta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن الزياد الزيد الأنصاري وعبد الله بن زبيد بن زيد أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال wannan hadisin muhammad dan abdullah dan zaidin al'ansari da ga abdullahi dan zaid al'ansari wanda shi ne ifara yin mafarkin kiran sallah akhbarahu ya bai wa nasa labari shi ne muhammad ana bi mas'udin al'ansari daga abi mas'udin al'ansari allah ya ƙara musu yadda ƙala ice أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة ماذا الله صلى الله عليه وسلم يازو منا منا مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد سي بشير بن سعد الله يقارى مصر يداشي لما يفن سيتي ده ماذا الله صلى الله عليه وسلم أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله Allah maɗaukaki ya umarce mu da mu yi maka salati fa kaifa nusalli alayk to ya zami salatin nan gare ka qala abu ku abdullahi dan zaid al-ansari yace fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru hatta tamannaina annahu lam yas'al har sai da muka yi burin ina ma dai bai tambaye shi ba can sun makala rasulullah sallallahu alaihi sannan manzo Allah su sallame ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا موسى وانا سيغا تسلاتي سيتي والسلام إذا وسلم كما قد علمتم كما عندك كسني wato sun saba ya shirya manzo Allah su sallam sallama ko je mun ji sai su assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ku assalamu ala Allah assalamu ala rasulillah assalamu ala fulan assalamu ala fulan an gane ku to da Allah umarne a yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi sallama gare shi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ku masa salati kuma ku masa sallama sallama ko ku miƙa masa miƙawa ko ku nema masa aminci nemawa an gane to sai ce to ita sallama kuma kun san ainihin abin da za ka yi قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لكيني كعب بن عجرة فقال ابن أبي ليلى إتي كعب بن عجرة الله يقارى مسيدا يا حددني سيئتي ألا أهدي لك هدية بنا باك وتكوتا به خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يفتو غريم سيمك قد عرفنا كيف نسلم عليك من سنيا زامي مك سلم فكيف نصلي عليك توتيا زامي مك صلاتي يا يا زامي مك تند الله يسمي مك صلاتي قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم قولوا كتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مسوانا شيقا إتما تسلاتي an gane ta zo nan da ƙarin innaka hamidun majid da kuma allahumma saɓanin waccan na farko قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله وأن سند وأن حنير إتماد وأن إسناد كوتن قتن وانشا ليقباتا وليس في حديث مسعر a cikin hadisin mis'ar bai zo cewa ala uhdi lak hadiyya bana baka wata kyauta ba قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مقول مقول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله Shima wannan hadisin na malik dan megwan dukkaninsu daga alhakam da wannan isnadin kwatankwacin wanda ya gabata gaira annahu qala sai dai ya ce wa barik ala muhammad wa lam yaqul allahumma yawqa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim innaka hamidum majid allahumma sai ce wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad bai ce Allahumma ba anan قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح وعبد الله بن نافع ها حول سند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا وأن حديث أبو حميد الساعدي يبادى لاباري قامر بن سليم cewa su sun ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kaifa nusalli alai ya zami maka salati qala manzo Allah sun salmi ce qulu ku Allahumma salli ala Muhammad وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيقول يا مسودنا سيقى صلاة قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث دسنة ديزوا أبي هريرة الله يقارى مسيدة شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة من صلى علي واحدة وأن إيمان صلاتي قايات ليتل صلى الله عليه عشرة Allah zai salati goma gare shi an gane ku fayil wannan me ya nuna cewa wannan addu'a ko wannan salatin za a yi shi ne bayan karatun tahiya an fahimci tambayar ai muna cikin kitabu sala imam musulun jiya mun ji ya kawo mana karatun tahiya bayansa immediately kai tsaye sai kawo babu tashahud babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bayan karatun tahiya za a yi salati ga annabi a cikin waɗannan hadisan wani hadisi izo ya nuna cewa za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya sai suka ce to karina din shine da yake wassalamu kama kada alimtum shi ita sallama kamar inda kuka sani Aya cikin sallah ai muna yin sallama ga annabi sallah sallam assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu. an gane ku sai suka ce to wannan lafazi din shi yake nuni ga cewa ashe bayan karatun karatun tahiya ana yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma yana cikin fihun ilimi da hadisi an gane ku to jiya muka ce akwai matsaloli da ya kamata mu tattauna su na daga ciki shin ko menene hukuncin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan karatun tahiya musamman karatun tahiya ko zaman tahiyya farko idan a sallah ce mai raka'a fiye da biyu mai zama fiye da ɗaya na tahiya shin wajibi ne ko ba wajibi bane to nan sai malamai su suka ƙari juna sani wasu na ganin a karatun tahiya shine wajibi amma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ba ne, ba lallai ne sai kai ba wasu malamai kuma suke ganin a da zaman tahiya na farko da na biyu wajibi ne sai kai wasu malamai suka ce a'a wajabcin ina tabbata ne a zaman tahiya na ƙarshe wanda daga shi sai sallama kenan idan sallar ya raka a biyu ce dole za ka yi salatu ga dai tun suka ce sallar ma ta bacin ba yi salatin ba sallar kamar ba ka yi ta bakar ka ɗauka ka yi sallar magana mafi ƙarfi shine wajabcin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan karatun tahiya a tahiyar farko da tahiya ta biyu a sallar da take da zaman tahiya fiye da daya to da ka sai mu yi kokari mu ga cewa muna yi an gane mun ji cewa karatun tahiya kamar yadda muka ji jiya shi nan da lafuzza daban-daban mun ji na abdullahi dan masud mun ji abdullahi dan abbas mun ji na abu musa al-shari abdullahi dan qais wanda ba mu ji ba ita ce karatun tahiyar umar dan khattab Allah ya kara masa yadda to gogin guda hudu kowace mutum yayi tayi kuma abin da aka fi so shine at-tanawwu wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan tare da cewa ba laifi bane ka dirfafu wata i to kana yin tafiye da yadda kake yin ragowa saboda a cikin haka ne ake samar da rayar da ilimi wannan abin da manzo Allah sun salame koya mutane koya wannan koya wannan koya wannan koya wannan ba wani abu ne dalili ba sai dan a samar da yalwa a cikin al'umma a dage kuma kunci ga su to don haka kenan rayar da su ɗin su ai wannan ai wannan rayar da wannan tsari ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi wannan ka yi wannan a rayar da ilimi mutane su sami ilmantuwa ta yadda mutum ba zai ga abu wanda zai zamanto wato wani bambara kwai ba ko ringa ganin aishi ba irin wannan isa bai yi an gane to sannan ainihin wato cewa Allah ya zartar da faɗar sami Allahu liman hamida akan harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ke nuna maka ita ibada tauƙifiyya ce an gane ibada tauƙifiyya ce wato karkai wani abu a cikinta sai abin da aka nemi ka yi duk abin da ba a nemi ka yi ba a cikin ibada to karkai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wani mutum ne ya shigo masallaci an yi ruku'u gabanin a dago ya samu har ya je shiga sahu ya kabbara harama i ruku'u manzo Allah bai dago daga sallah ba sai ce alhamdulillah shi mutum ya gode wa Allah to wannan lokacin da manzo Allah ya tashi dagowa daga ruku'u sai ce sami Allahu liman hamida wato wannan godiyar da wannan mutum yayi Allah ya ji ya gode masa to shi ga sai aka sunnanta mutane kuma in suka yi sallah da liman da mamu kowa in ya ɗigo ya ce sami Allahu liman hamida wannan mutumin ya yi aikinsa don Allah sai Allah ya karɓi wannan aikin ga shi ne yake tarbiyyar masa da shi ina rainar masa shi ta yadda ranar ƙiyama zai fi ɗan akuya ko ɗan tinkiya ko sa ko raƙumi da ɗayan mai kiwata aiki ne ga shi nan shi aikin ma da yanzu hakan kagira maka ce ba da manufa ba kamar wani alheri ya sanya ka ce alhamdulillah ya zo masallaci wannan raka za ta kubce masa e ga har ya shiga masallaci ya kabbara ya yi ruku amma liman bai dago ba sai ce alhamdulillah e gode wa Allah to abin da za ka yi abin da zan yi abin da za ki yi duk wanda zai yi aiki ya yi don Allah Allah baya karɓar aiki sai aikin da aka idan shi in ka yi aikin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi to zai karɓa wannan mutum godiya da ya yi ga Allah umarni ne Allah ya bayar in ya yi mana ni'ima mu gode to sannan wanda yana nuna mana yalwar fahimtar sahabbai ga ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ka je masallaci ka riski sallah ma ni'ima ce gashi yi abin nan ya yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda suka fahimci duk sanda wani abu ya bata maka rai komai kankantar sa ya kamata kai istirja wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune da dana Aisha an ce ina ɗinke wani wata riga tasa da ta yage fitila ɗin sai ta mutu sai manzo Allah su salmi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na Aisha ta ce ya Rasulullah daga fituwar fituwar mutuwar fitila kuma sai sai istirja'i sai Aisha ai duk abin da ya bata mu'mini rai ai musiba ce ta cancanci ai mata istirja'i to daga nan su suka fahimta ashe duk abin da ya same ka ba sai wani gungume man abu ba komai kankantarsa to sai ya koya musu ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda lokacin da kake cikin walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali ka kulle kyakkyawar alaka tsakaninka da Allah kana fada cikin damuwa da bakin ciki Allah subhanahu wata'ala sai ya san da kai ya tsamo to da haka sai suka fahimci irin waɗannan suka ɗauki saiti da haka da biya same su dama suna da kyakkyawa cikakken dogaro ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka nan da nan sai ka ga al'amura suna wucewa a tare da su an gane ku kalla a babin da muka gani yau da aka ce aiwa annabi salati ba su je sun kama yin salati da annabi ba sallah a sallah me suka yi sai suka tsaya ya koya musu to haka ibada take sai ka koya kawai dan an ce ayi ba zuwa za ka kawai ka kama yi ba kai ka abi a'a sai an koya maka ga inda ake yi da haka sai suka tambaya rasul su ba laraba ba ne gusan san salati ba sun sani sun san ma'anin salati ga sun san Allah ba ina nufin a yi sallah ga annabi ba sallah wa ake yi wa sallah Allah to da haka nan da ku yi salati ga annabi sun san addu'a ake nufi amma sun san wannan wani samfuri ne na addu'a na musamman saboda haka ya kamata ya fito daga baki na musamman suka ce ya rasulallah an ce mai maka salati to yaya za mu yi wannan sai nuna mana ni kai ke duk wanda zai wata ibada bai san hukuncin ta ba to ya tambaya ya ne ya za mu sai ce ƙulu ku ce wannan al'amur ne sadirun min al'a'la ilal adi wallazi yusidu luju umarni in ya taso daga sama iyo ƙasa fa'idarsa a shari'a ina ba da fa'ida ne ta wajabci illa an tadulla qarinatun ala adami wujubihi fa yakunu manduba sai dai an samu wata karina wata alama wani dalili wanda yake nuna wannan abin ba wajibi bane to sai zaman to mandubi ne mustahabbi ne an so a yi sai annabi ya ce ku ce to me yasa yake me ke nuna cewa wajibi ne wanda duk zai salati yi salati irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koya duk larabcinka ai shi da suka tambaye shi ba sai aka ga yayi shiru ba ai shiru yayi har suka ce mun yi burin ma ina ma ba mu tambaye shi ba ba haka suka ce ba ko shi wanda ya tambayar ina ma bai tambaye shi ba saboda ne shi ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha shi ma baya furuci ne da son zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne da haka yanzu suka tambaye shi shi ma ba shi bai san me za a ce ba wajen yi masa salati da haka sai da ya tsaya i saurara aka kawo masa wahayi tukun sannan sai ce ƙulu ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ko innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad innaka hamidun majid ko fil alamin innaka hamidun majid ko allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك ala مجيد اللهم ala على wa وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مسلم قاعد ذاكوش ga yadda za ku ce ku ce kaza kaza kaza an fahimta to kana jin a bayan sahabbai akwai wani mutum da ya fi su iya fahimtar larabci ko ya fi su sanin larabci ko sanin kalmomin da ya kamata a yi amfani da su wajen yin magana da manzo Allah su sanna kar ku manta su ne waɗanda munafukai da yahuda suka zo suka shiga cikinsu suke gaya manzo Allah maganganu na batinci wanda suke ɗauke da fuska biyu bangare ɗaya yabo bangare ɗaya aibantawa suke gaya manzo Allah su sallallahu wannan magana sai aka ce to masu imani kar ku faɗi wannan ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u aka aka ba su umarni ba in kuka zo kuna magana da manzo Allah kar ku ringa cewa ra'ina kuna nufin saurara mana tana daukar wannan ma'anar a'a ku ce unzurna dan yi mana sauraro linkirta mana mu fahimci wannan ko mu rubuta wannan ko mu gama da wannan sannan a yi saboda ita kalmar ra'ina tana daukar ma'anoni guda biyu bangare guda ɗaya yabo ne babu laifi bangare ɗaya kuma suka ne aibantawa ce bai kamata ga manzo Allah irin wannan ba sai aka hana su su fa ka yi wannan saitin to kana ji akwai wani da zai zo daga bayan su ya fi sanin me ya kamata a yi amma duk da haka da aka ce ku yi sai suka tsaya sai suka ce ya rasulallah ya za mu yi sai ce ga yadda za ku yi to sannan duk ajewa wato za ka sha mamakin mutane a lokacin da kake cewa salati na wani shi zan yi in bar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana so ka ce wannan na wanan ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu nan ya kamata ce musulmi ya yarda ga wani abu na wani da ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana musulmi ga salati da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga salatin da ya fito daga bakin wani kowaye wannan na bakin wancan din ya kai na bakin manzan Allah ko albarka ce kun fahimci magana manzan Allah ya faɗi magana wani sai ya faɗi magana irin wannan ta manzan Allah mai ƙaddara irin ta ce ya faɗa to in ka tashi za ka faɗa ta bakin waye kamata ka faɗa ta bakin wancan ko ta bakin manzan Allah to kuma sannan abin ya dada daure maka kai kuma mutum ya ce shi yana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani salati kowanne salati ne kai masa alo uku da suka kowanne ne kowa ya faɗe shi in ba wanda manzan Allah sun sallam ya koya wa sahabbai ba wanda Allah ya sanar da shi ya koya masa ya kai nasa ne ya kai wannan din ah, Allah yake yanzu nan a tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu za ku musanya wanda yake shine na ƙasa da wanda yake shine mafi alheri magana ko daga bakin wa ta fito in ba daga bakin Allah bane ta kawai da ta fito daga bakin manzon Allah kowa ya faɗe ta a cikin wannan al'umma akwai wanda ya abubakar daraja ne bayan manzon Allah to ko maganar da ta fito daga bakin abubakar siddiq ta kai wadda ta fito daga bakin manzan Allah to yin sai manzan Allah ya faɗa sai abubakar ya faɗa sai ka ɗauta abubakar ka bata manzan Allah kuma ka in an jima kuma kai ne masoyin annabi wanda yake da kai a'a kama na bakin annabir yi wanda annabi ya koya kuma shine makiyin annabi wannan wani irin kaso ne muke wani irin tunani muke haka da yan uwa wajibi ne mu lura da waɗannan abubuwa ina yi muku rantsuwa da Allah ba wani salati da mutum zai yi kowaye da ya kai na bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi daga bakin kowaye ya fito hikima azanci dabara albarka alkhairi kunsar ma'anoni masu kima da daraja ba wanda zai yi irin wanda ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda na bakin manzan Allah wahayi ne na bakin manzan Allah menene wahayi ne na bakin ku kowaye to sai dai ya dawo wahayi da wani ma sai ya zo ya ce wai manzan Allah ne ya bashi kuma billahi da zai ƙarya ne saboda mu gara kowaye mu ce ƙarya yake akan mu tuhumi manzan Allah da ha'inci Allah da ya ko da ya ko Allah da addini in manzo Allah ya tafi da wani abu bai bayar ba lokacin rayuwarsa sai bayan da ya mutu ya zo ya ba wani ya hainci mutane ko bai haince su ba to manzo Allah mahayinci ne mahayinci ne kuma bai bar duniya ba sai da Allah ya tabbatar ya isar da saƙo shi kansa ya tabbatar ya isar da saƙo waɗanda suka rayu da su da shi suka yadda ya isar da sako inda Allah ya koshi kuma kawai shi ke nan bayan wucewarsa da wani lokaci sai wani ya zo ya ce ga wani abu an bashi shi wai manzo Allah ya bashi ibar duniya da wannan abin bai sanar da kowa ba sai kai ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne da haka kowaye zai ce manzo Allah ya bashi wani abu bayan ya mutu ƙarya ne manzo Allah bai tafi da komai ba duk abin da aka aiko shi da shi ya isar da shi saboda kuwa gaggata wannan maganar to tuhumar manzan Allah ce da ha'inci kana tuhumar manzan Allah ne da ha'inci cewa ga wani abu da Allah ya aiko shi da shi kuma bai sarwa mutane ba kuma Allah ya umarce shi ya ayyuhar rasulu ballagh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka ya zo ya yi aikin hajji ban kwana ita ala hal balag ku saurara na isar muku da sako suka ce yace Allah mafasha da Allah ka shaida kuma Allah ya ce kafa billahi shahida to da haka manzo Allah ya isar da sako gaba daya bai rage komai ba gashi talaki ne gashi salatin nan ko mu da muka koyi larabci za mu iya yi ka ce ku yi salati ga annabi za mu iya yi amma saboda a gaya mana ko a nuna mana ka'ida ta addini ba a yi sai abin da Allah ce a yi sai suka ce ya rasulullah gaya mana sai ce to ku ce kaza yanzu dan Allah wannan dattijo e karbi wannan wahayi zo ya gaya mutane muƙaddara ma ba wani abin nan shi ba mu wahalar da shi ba bayan ya koya mana mu ce ba za mu yi nasa ba sai na wani zamu mun raina ne to ko da yake shi dama dan bid'a kullun haka yi aikin da ake na ya raina shi yayi kadan yanzu dan abin da zai na shiga aljanna eh, shi kenan yana jin sai an sha wahala sai an hankali ya tashi sai an yi kaba. ku ji abin da ne Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi salati me ma'anin salati da wasu aka ce ka yi daɗin tsira to aka ce as-salah kalma ce jami'a ta haɗa duk wani abu neman alkhairi da albarka da samun kusanci da matsayi da kamfatar manya-manyan lada da samun ɗaukaka da daraja shi ne ma'anar asala shi ne ma'anar mai asala sai ka ce wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim nan ne yasa ba ce ala ibrahim wa ala ali ibrahim ba kamar yadda ya zuwa wata riwaya saboda alul insan yabda'una min nafsihi dangin mutum daga shi suke farawa an fahimta dangin mutum daga shi suke fara sai an fara da ah, to inda ba dan shi ba za a same su ne to da haka nan da aka ce wa ala ali ibrahim an faɗi annabi ibrahim ko danginsa an minhu tare da shi sai kace ce innaka hamidun majid lallai kai ya ubangiji hamidun godaje ne kai ake godewa kai ma in an yi abin kirki kana godewa Allah an kai masa abin kirki yana gode maka kai a matsayinka na bawa an kai masa abin kirki yana gode maka ashe mu ya kafa cancanta mu gode wa Allah abubuwan kirki nawa Allah ya mana wani mutum ba shi da kafa ba shi da ido ba shi da hannaye amma ga shi ina da kuɗi ina da gida ina da zuriya kullum ba abin da yake sai alhamdulillah alhamdulillah wani ɗansa yake tambaya sai ce ba kai ba hannu kai ba kafa kai ba ido ko motsa ka sai an ɗauke ka daga inda yake a kai ka wani wuri amma kullum to godiyar mai kake ga Allah ce kaiwa ne yake ashe Allah bai bani gidan da zan kwanta ba ba hannu ba kafa ba ido amma ya bani gidan da zan kwanta ga masu ido ga masu hannu ga masu kafa Allah ya hana su gida wannan ba nema ba ce ba ta cancanci godiya ka Allah ba ba kafa ba hannu ba ido amma duk inda nake son in taka in je ina da wanda zai kai ni wannan ba ni'ima ba ce ni'ima ce abinci ba ni da hannun da zan ci amma ban zama da yunwa ina samun wanda zai bani abinci wani ba shi da abincin ma da zai ci ballantana mai bashi wannan ba ni'ima ba ce shi da kan ina da hannun da zai ci amma ba abincin da zai ci zai ci hannun ne wannan ba ma ba ce sai ya ringa kirga masa ce don haka duk da Allah ya ka ga dan abin da Allah ya hana nufa kafa ce da hannu da ido kuma ka ga irin abubuwan da ibani ice kai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kirdige neman Allah ba ku iya ice ba hannu amma za a kai ni ni ba haya kuma ina da dan da zai yi min tsarki wannan ba nema ba ce to da haka ni kai ke kowa ya koma ya gan irin ni'imomin da Allah yi masa ya daɗa dage wajen godiya gare shi da haka aka ce annabi muhammad ahmadu ibadillahi lillah shi ne ya fi kowa godiya daga cikin bayan allah ga allah suka ce don haka ne alhamallahu ahlahu tasmiyatahu muhammada da haka ne Allah ya kimsa wa iyalansa su sa masa suna Muhammadu lokacin da aka haife shi saboda Muhammad ina ɗaukar mai yawan godiya ina ɗaukar kuma abin wanda ake godewa to Allah ina yawan godewa manzo Allah irin yadda shi manzon Allah yake yawan gode masa to haka yin to da haka sai ce hamidun Allah godaje ne Allah ina son godiya ina son ka gode masa ina son yabo Allah ina son ka kamba mashi, ka girmama shi kai masa bambadanci yace maji kuma mai wani irin girma ne ba wani da ka samu da yake da girma kamar Allah kowaye girman zaki da girman matsayi Allah ya fi kowa girma ta kowace sifa da kowane bangare an fahimta to yanzu don Allah ku ji waɗannan kalmomi da suka fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jin akwai wasu kalmomi da za a samu su kai su wannan kuma sai ce wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali ibrahim kaga wa ala azwajihi wa dhurriyyati matansa da zuriyarsa to sai ce kuma wanda ya min salati ɗaya Allah zai masa goma man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashira ka yi salati ɗaya Allah yi maka goma to salatin Allah ga bawa shine Allah subhanahu wata'ala ya ringa yawan ambatansa da alkhairi ko ina ya shiga alkhairi ya zo ko ina ya shiga alkhairi ya zo sharri ya bar gurin wannan shine ma'anar Allah ne maka salati Shi ne ma'anan salatin Allah bai kamar inda Abu la'ali ya yake faɗa Allah subhanahu wata'ala ta'ala idan ya maka salati ma'anar Allah ya maka salati shine duk inda ka je ibika da alheri ka zo wuri alheri ya zo sharri ya kauce wannan shi ne ma'anan salatin Allah ga yi to ya za ka samu wannan salatin na Allah sai ka yawaita amma fa ku sani cewa wanda ya min salati ɗaya Allah zai masa goma wanda ya mun goma Allah zai masa ɗari wanda ya mun ɗari Allah zai masa dubu wanda ya mun dubu sai ya shiga aljanna wannan maganar da wannan tartibin bata zo ba daga manzo Allah bata inganta ba an fahimta bal wasu malamai suna cewa hadisi da ya inganta shine na yin salati guda goma ga manzon Allah in dai kirgawa za ka yi wani ya wuce haka to kai babu lissafi kai ne babu lissafi amma ya zuwa wani hadisi ana iya yin guda ɗari malamai sun magana ka hadisi salati ɗari in kirga za ka to wannan kuma ita ce sunnar manzala su salam duk abin da zai ce a yi na lissafi ba ya ce a yi fiye da ɗari da aka in ka ji wani abu ɗari da wani abu to ba na manzala ba ne an fahimta ya latifu kafa 129 to ba ta manzo Allah ba ce ana faɗa ku ai ya latifu kafa 129 to ba ta manzo Allah ba in za ka yi kai ta ya latifu ba adadi amma za ka lissafa to ba a ce da kai ba ba haka aka ce a yi ba to da akwai abubuwan da manzo Allah aka lura in dai zai ce a yi lissafi wajen wata ibada to baya wuce ɗari kamar yadda ya ce wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari bayan sallar asuba ko a safiyarsa ba wanda zai aikin da ya fi nasa lada sai wanda ya aiki kamar nasa i ƙari akan haka ba ƙari akan faɗar subhanallahi wa bihamdihi ba yayi wasu ayyuka na alkhairi bayan wannan an fahimta kamar yadda yace wanda yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari a safiyarsa gabanin yamma shi ma za a bashi lada kamar ya yanta bayi guda goma a wata riwaya guda hudu za a kankare masa zunubi dubu za a rubuta masa lada dubu kuma ba wanda yi aiki da ya fi nasa a wannan safiya tasa sai wanda ya aiki fiye da nasa ba ana nufin ƙari a kan la'ilaha illahun guda ɗari ba a ya yi wani aiki na alkhairi bayan wannan an fahimta to wanda ya tace sunnar annabi istighfari ɗari ko guda saba'in haka ike faɗa duk inda ka ji lissafi saba'in ɗari baya wuce nan talatin da uku ashirin da biyar goma uku ɗaya manza Allah haka yake saboda me لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم توسيني ليش yanzu akwai dattijai daga cikin mana in ka ce su lissafa ɗari in ba da wani abu da aka ce wannan guda ɗari ba ne in kun lissafe shi kun lissafe ɗari ka ba su aiki sai su kai yamma ba su gama lissafa ɗarin ba haka ne ko ba haka bane to da haka da yake yana da tausayi ina da jin kai ina da rahama shi ba ba zuwa idan ya wahala da mutane ba to sai yake bayar da abin yadda hankali zai iya dauka to muna roƙon Allah ya mana jagora Allah kuma ya ganar da mu Allah ya dora mu akan daidai waɗannan darussa da muke ji Allah ya ba mu ikon aiki da su Allah subhanahu wataala ya karbi ibadun mu ya yafe kurakuran mu Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته